jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma 25 ga watan jimadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 437 wanda ya daidai da biyar ga watan march miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2016 gashi kuma allah tabaraka wa ta'ala ya sake mai mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna cikin littafin mu mai albarka littafin bulugul maram min adillatil ahkam in ba ku manta ba a babin mu da ya rage shine kitabul jihad ko to karatunmu na ƙarshe mun kai ƙarshe ne don haka yanzu babin ƙarshe za mu shiga shine babu zikirwar du'a babi mai bayani game da ambaton Allah da kuma addu'a duk mun yi sauran babubbuka ko wannan shine babi na ƙarshe na bulugul maram Allahu akbar babu zikir wa du'a wannan babi babi ne mai bayani game da ambaton Allah shine zikiri wa du'a da kuma addu'a ambaton Allah da addu'a kamar yadda kowa ya sani abubuwa ne guda biyu da shari'ar musulunci ta shar'anta muna zikiri ambaton Allah ayoyi da yawa na alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana game da zikiri kamar cikin suratul ahzab Allah tabaraka wa ta'ala yana umarnin muminai da zikiri Allah ya umarci muminai da zikiri Aha, ya yace cikin suratul ahzab eh to Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul ahzab ya umarci mu'minai da zikiri yace ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila yace ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha ya ku wa'anda sun kai imani ku ambaci Allah zikran kaseera ambato mai yawa wa sabbihuhu kuma ku tsarkake shi ku yi tasbihi gare shi bukuratan wa asila safiya da marece kaga nan cikin wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da ambaton Allah malamai sun ce ambaton Allah ibada ce mafi girma kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wanda zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un lalle ambaton Allah shine ibada mafi girma kuma Allah yana sanar da abin da kuke aikatawa kaga cikin wannan ayar Allah ya nuna girman ambaton Allah ambaton Allah ibada ce mafi girma sai malamai sun kace duk ibada da kun san Allah ya yi umarni ya farlanta ta ga bayansa Allah ya sa mata iyaka in ban da zuke kamar sallah kaga da Allah ya farlanta sallah sai ya samu sallah iyaka ga yin sallah guda nawa ake yi sallah guda biyar sallah azhar la'asar magariba isha'i da asuba kaga sallah guda biyar su ne farilla kaga an iyakance haka azumi shi ma Allah ya iyakance yace shahru ramadan alladhi unzila fi unzila fihi alquran watan ramadana kamar Allah yana bayani can yace ayyaman ma'adudatin Allah ya farla kogo farkon maganar ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam akwai ya ayyuhal ladina amanu yace kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wayanda sun kai imani an farlanta azumi gare ku kamar yadda an ka farlanta shi ga wayanda na gabace ku ko cewa za ku yi takawa kamar mai tambaya ya tambaya yaushe ne an ka farlanta azumin sai yace ayyaman ma'adudatin yanuka kididdugaggu to har yanzu kaga ba a cika bayani ba waɗanne yunukka sai ya ce shahar ramadana yunukkan watan ramadana ashe kenan azumi na farilla da Allah ya farlanta ya farlanta azumi ne ga watan ramadana kun fahimta kaga an iyakance kwana 29 ko 30 na watan ramadana hakan ga zakka da Allah ya farlanta zakka ita ma an iyakance ga irin dukiyar da za a fitar ma zakka in ta kai nisabi bakin kaza ga gwargwadon abin za a fitarwa kaga an iyakance shi ma hajji shi ya uwa uba an iyakance sau guda an ka ce in dai mutum ya yi shiga rayuwa ta ya ɗauke farali sauran komawa da zai yi duka mustahabbi ne kun fahimta sai malamai sun ka ce amma banda ambaton Allah shi ambaton Allah Allah tabaraka wa ta'ala bai iyakance shi ba Allah bai iyakance ambaton Allah ba shi yasa kaga cikin ayar da ta gabata yace ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera ya ku waɗanda sun kai imani ku ambaci Allah ambato mai yawa yace ku ambaci Allah ambato mai yawa ya iyakance kaga ba iyakance ba hakan ga kuma irin wannan ayat ta maimaita cikin wurare zayyawa cikin alqur'ani kamar cikin suratul suratul juma'a yace fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi sai yace wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun in an ka kare sallah sallar juma'a to ku watsu cikin ƙasa ku yi nema daga falalar Allah ta zuwa neman arziki ita ce falalar Allah sai yace waqqurullaha kaseeran ku ambaci Allah da yawa an iyakance ida yawa duk irin gurgurdun yadda kai Allah zai baka lada sai yace waqqurullaha kaseeran la'allakum tuflihu ambaci Allah da yawa lalle in kun yi haka nan za ku za ku rabauta Allah ka sa mu cikin wanda za su rabauta hakan na cikin suratul anfali Allah yana magana game da waɗannan fitawarin yaki yace wa idza laqitum fi'atan fasbutu wa idza laqitum fi'atan fasbutu sai yace wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihuna me ya farkon ayat me ya farkon ayat ko ba ku iya kawo farkonta ha wa alaikum salam eh ya farkon aya yake cikin suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum to ba mu wuce sai kun kawo ta eh ku ɗau qur'ani ku diba mana suratul anfal yace ya ayyuhan ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu sai yace wadkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna ya ku wayanda sun kai imani in kun ka hadu da kungiya ta kafirai ku tabbata kada ku yi musu gudu kun fahimta idza laqitum fi'atan fasbutu in kun hadu da kungiyar kafirai ku tabbata ku tsaya ku fuskance su ma'ana kakku juya musu baya sai ya ce wadkurullaha kasiran ku ambaci Allah da yawa kaga wurin yaƙi ma Allah ya yi magana game da ambaton Allah in ana yaƙi jama'a Allah ya ce a ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun nan ma cewa za ku samu rabo kaga wurare da yawa dai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da a ambace shi kun fahimta kuma duk cikin waɗannan ayoyi mafi yawan ayoyin Allah bai iyakance ba cewa ya yi da yawa Allah bai ce ku yi gwargwadon kaza ba ku yi da yawa sai malamai sun kace don haka ambaton Allah ibada ce wadda Allah tabaraka wa ta'ala bai iyakance mata lokaci ba awa 24 in ka kashe na rayuwarka kana ambaton Allah Allah zai kashe awa 24 yana baka lada kun ba ba zikirin da zakai a ce yayi yawa kun fahimta sai malamai sun kace to zikirin nan da Allah da can ka rufe wayarka da can ka rufe to shi ne sai malamai sun ka ce wannan ambaton Allah da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a yi da yawa to ya kasu kashe uku akwai ambaton Allah da zuciya akwai ambaton Allah da harshe sannan akwai ambaton Allah da gaɓuɓuwa ambaton Allah da harshe shi ne duk abin da za ka yi wanda yake cikinsa akwai ambaton Allah irin tasbihi kaga zikiri ne irin tahmidi irin takabiri irin hailala istighfari salatin annabi sallallahu alaihi wasallam karatun alqur'ani kaga wannan waɗannan duka ambaton Allah ne da me ake yin su da harshe shine ambaton Allah da harshe sannan akwai nau'i biyu kuma na ambaton Allah shine ambaton Allah da zuciya ya mutum to in ka kare wuce mana ya mutum zai ambaci Allah da zuciyarsa shine sai ka tuna Allah tuna umarnin da Allah ta to ka kashe wayarka shine tuna Allah umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi ka tuno shi da zuciyarka ka yi kokari ka bi sannan da abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shi ma ka tuno su da zuciyarka ka nisance su wannan shine ambaton Allah da zuciya kun fahimta ashe kenan zuciya ita ma tana ambaton Allah kamar yadda ya tabbata cikin nassin Qur'ani Allah yana magana yace wala tuti man agafalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta kada ka bi wanda mun ka shagaltar da zuciyarsa daga ambaton mu ashe zuciya na ambaton Allah menene ambaton Allah zuciya shine kullun zuciya ta zantana cikin tunawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah shi ya halicce ta Allah shi ya arzikta ta Allah shi ya bata rai Allah shi ya bata lafiya Allah shi ya mata kaza don haka ashe ya zan wajibi duk umarnin da Allah nan kuma yayi a bi umarni nai duk abubuwan da Allah nan tabaraka wa ta'ala ya hana a hannu da gare shi wannan shine ambaton Allah da zuciya kun fahimta sai nau'in ambaton Allah na uku shine ambaton Allah da gabubuwa kamar sallah in mutum ya tashi ya ce Allahu akbar me yayi daga hannuwan ga da kai wurin kabbara harama an fito Allah ne daga buwa ibada ce ko ba ibada ba ce ibada ce in ka tsaya a yi wannan da kake kana karatun fatiha da sura jama'a da mina kake amfani daga bubuwanka an baton Allah daga bubuwa bayan ka gama karatun fatiha da sura sai ne sai ruku'i da me ake ruku'i daga bubuwa ka ɗauka ko daga ruku'i duka ibada ne ka yi sujuda da masu kama da su waɗannan duka an baton Allah ne daga bubuwa shekaran jama'a ga babin jihadi da me ake jihadi daga bukuwa to shine ambaton Allah daga bukuwa to su ne nau'ukan ambaton Allah guda uku ambaton Allah da harshe ambaton Allah da zuciya ambaton Allah daga bukuwa to mafi yawa in an kace zikiri abinda zai fadowa ga tunanin mutane shine ambaton Allah na harshe zikiri wanda ake yi da harshe sai malamai sun kace to ambaton Allah da harshe ibada ce tabbas babba amma kuma kullum ambaton Allah da harshe to ya zan tare da ambaton Allah da zuciya ma'ana ana son lokacin da zaka zikiri da bakinka kamar subhanallah subhanallah me ma'anar subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah shine subhanallah ba subhanallahi ba subhanallah kawai kun fahimta to lokacin da zaka faɗin subhanallah kuma kada ya zan subhanallah ta tsaya ga harshe kawai kuma har cikin kokon zuciyarka lokacin da harshen ka zai faɗin subhanallah zuciyarka ita ma ta tabbatar da cewa subhanallah kun fahimta shi yasa ba a sun mai ambaton Allah kana ambaton Allah da baki amma zuciyarka ta shigala da wani abu a abin da ake so lokacin da kake ambaton Allah ka taru zuciyarka ta zan tana halarci ga abin da kake yi karatun qur'ani jama'a ambaton Allah ne kana karatun alqur'ani bebe bebe bebe bebe amma zuciyarka na wani wuri to kaga ban cewa karatun ka bai amfani ba amma dai makasudin karatun dai to ba a cin masa ba me makasudin karatun shine ka karanta ayoyin alqur'ani kuma kai tadabburin su to kaga tunda zuciyarka ta shagala kaga ba magana tadabburi amma abinda ake so in kana da wasu matsaloli ka ce ka kare su tukun lokacin da ka ɗauki ƙur'ani ya zan yanzu karatun ƙur'ani za ka yi da zuciyarka da tunaninka da harshenka duk ya zan sun fuskanci alƙur'anin nan duk ayar da ka karanta da bakinka kuma ya zan ka hararu ma'anarta da kuma abu ka yi tadabburin abin take karantarwa saƙon da Allah ke son ya isar cikin wannan aya ka ɗabbaka cikin zuciyarka to wannan nan ne ake samun lada cikakkiya kun fahimta wannan ga abin da ya shafi zikiri kenan sai addu'a ita ma addu'a addu'a nau'i ce ta zikiri ita ma ambaton Allah inda duka ce ya Allah ka ambaci Allah ko baka ambata ba don haka addu'a bangare ce ta zikiri ta ambaton Allah hakan da shi ma zikiri malamai sun ce shi ma addu'a ne addu'a zikiri ce kamar yadda zikiri ma addu'a ne misali ya za a yi addu'a ta zan zikiri zikiri ma ya zan addu'a bari mu ɗauka zikiri an ce in an ka ce addu'a zikiri ce bai da ban mamaki duk wanda ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ya ambaci Allah ko bai ambata ba kaga ashe addu'a ba mamaki ta zan ambaton Allah amma yaya za a yi shi zikiri shi ko ya zan addu'a in ka zauna ka yi zikiri misali ka ɗauki ƙur'ani ka karanta ba ambaton Allah ba ne to me ma'anar ka ga karatun Qur'anin nan da kai ba ka karanta don Allah ya baka lada ba ashe kenan kamar roƙon Allah kake ya Allah Qur'anin da na karanta Allah kakka hana min lada Allah ka bani lada addu'a ce ko ba addu'a ba ce in ka zanna kana tanzihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ko astaghfirullah ko allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad duk dai irin nau'in ambaton Allah da kai da kake yi me ya manufar ka ta wannan ambaton Allah ba don Allah ya baka lada ba ashe kenan ambaton Allah nan da kake yi roƙo ne kake Allah ya baka lada wannan zikirin da kake yi ashe zikiri addu'a ce kun fahimta sai malamai sun kace da ya'in tare ne da haɗe suke zikiri addu'a ne kamar yadda addu'a ita ma ambaton Allah ce to me addu'a shine roƙo roƙon Allah ita ma kamar yadda zikiri yake da ayoyi da yawa da hadisai ingantattu masu yawa da Allah da Annabi sun kai umarni ayi kuma sun ka faɗi balalarsa haka ita ma addu'a Allah ya umarni ayi ta Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul baqara yana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون in bayina sun ka tambaye ka game da ni ya kai annabi shin nesa nake don in za su kira na su daga murya ko kusa nake don su yi sannu sannu ka gaya musu fa ni qariba yana nan kusa kamar yadda Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun jijiyar jannai wa gajijiyar a cikin waya wadda in kana kawattai tana zaburowa to Allah ce ya fi ta zama kusa gare ka da iliminsa ilimin Allah ya fi jijiyar nan cikin wayan ka zama kusa gare ka kun fahimta shi ne ma'anar fa'in ni qaribun ka gaya musu ya ni kusa nake ujibu da'awata da'i ina karɓa kiran mai kira idza da'an in ya kira ni falyastajibu li su nemi karɓawa ta wal yu'minu bi su ci gaba da imani da ni la'allahum yarshudun lalle in sun yi haka nan za a shiryar da su Allah ka shiryar da mu wani wuri Allah madaukakin sarki ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijin ku ya ce ud'uni ku kira ni astajib lakum zan karba muku Allah yayi shela ya ku bayina ku kira ni jama'a Allah na saba alƙawari Allah bai saba don haka babu yadda za a yi inda ya kaci ka sharuɗan addu'a kai roƙi Allah Allah shi mai da addu'a ka bayyuwa za mu cimma hadisi cikin wannan babin insha Allah ta'ala in yau in gobe kila gobe insha Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah mai jin kunya ne kuma mai karimci Allah yana jin kunyar bawa ne ya ɗaga hannuwa ya roƙe shi Allah ya mai da hannuwan nan na bawa zero ya ƙi bashi abin da ya roƙa Allah na jin kunya ashe kenan sanda duk bawa ya roƙa Allah ya karɓa sai dai in ka ga kayi ta roƙa ba a karɓa ba to kila baka cika sharuɗan da za a karɓa ma ba domin addu'a tana da sharuɗa karɓa addu'a yana da sharuɗa kila baka cika sharuɗa ba sannan karɓa addu'a kamar yadda hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karɓa addu'a wurin Allah ya kasu kashe uku na farko ko dai Allah ya karɓa ma addu'ar da kai kamar misali yanzu me yadda ne ka aure kake so Allah ka bani mata saliha nan take Allah ya karba ma ya baka wata ustazuwa ta kwarai ahli sunna saliha kamar yadda kan roka ba an karba ma addu'a ka ba ko kuma a'a Allah ya karba addu'a amma kuma ba yanzu gaba zai dauki tsawon lokaci kafin ijaba ta zo kun fahimta za a dauki lokaci kila wannan matar da kan roka Aisha Allah ya san auren ta ba alkhairi bane don ka yi addu'a haka gaji sai ka ga ta ce ta aure wani Allah bai yi auren ba kana ɗauka Allah bai amsa addu'ar ka ba Allah ya amsa saboda kai baka san gaibi ba Allah cikin ilimin sa na gaibi ya san auren yariyar na Aisha ba alkhairi bane don haka ya karba addu'ar ka amma yanzu ba Aisha za ka aure ba Maryam za ka aure sai ya daidaitar da kai ga wata maryam ta ahlus sunna wadda aurenta zai fi ma alkhairi bisa ga auren aisha don haka sai ya daidaitar da kai ga maryam sai ka je ka aure ta an karba addu'a ko ba a karba ba kaga an karba kun fahimta ko kuma aisha a zaka an karba addu'a zaka aure ta amma ba yanzu ba yanzu kila wani za ta fara aure amma in ta zuba dadewa za ta yi sai ta fito sannan ka aure ta kaga duk dai nisa ka aure ta yanzu sababi ya addu'a da kai ba da can kaga an karba amma dai addu'a ba ta zo da sauri sai da an ka dan samu jinkiri sai ta tsaya wani wuri amma dai duka an karba ko kuma a'a akwai wani laifi wanda kai ya ishe ka shiga wuta kuma kai hankalinka ya dauku ba ko san da laifin ba amma da Allah zai kama ka da laifin ya ishe ka shiga wuta to Allah kuma nashi kake bai son ya saka wuta to sababbi addu'ar da kai Allah ka bani abu kaza sai Allah ya hana ma abin nan da kan roka amma sababbi addu'ar da kai sai Allah ya yafe ma zunubin can an karba ko ba karba ba an karba ga abin da kan roka ba shi alkhairi gare ka ba Allah ya baka abin da ya fi ma alkhairi duk wannan karba addu'a ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma uwa uba duka Allah ya karba amma ba nan duniya za ka ganin ijaba ba sai gobe kiyama nan duniya ka yi ta addu'a Allah ya bani abu kaza Allah ya bani abu kaza Allah bai baka ba haka ban duniya Allah bai baka abin nan ba kana ɗauka Allah bai karba addu'a ka ba amma kuma ya karba sai ka zo gobe kiyama in ka zo sai ka ga turin lada ko ko gidaje cikin aljanna ni'imomi cikin aljanna sababi ina an ka samu wannan ne sai a ce ka manta addu'ar da kai lokaci kaza to su ne an ka tara maka an ka baka wannan ni'imar ta aljanna duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na yin haka na ta karba addu'a don haka jama'a mu duk mu ga addu'a Allah shi yace ud'uni astajib lahum ku kira ni zan karba muku kuma mun san Allah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah bai saba alkawari ko Allah na saba alkawari to Allah shi yayi mutanen duniya alkawari yace su kira shi zai karba musu sai ya ce innan ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda ke yin girman kai daga bautata me ya ibada anan daga addu'a don maganar addu'a ce ake yi ashe wannan ayat tana ƙara fiddan muna da addu'a fili cewa addu'a ibada ce kamar yadda ya tabbata ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa ibada addu'a shine ibada addu'a ibada ce ya ku jama'a to shine Allah ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda ke yin girman kai daga bautata daga kira na kenan daga addu'a roƙo na sai ya dakuluna jahannama dakhirin da sallu za su shiga cikin wutar jahannama suna kaskantattu ashe kenan Allah fushi yake yi jama'a in bawa ya bar roƙo nai fushi ya kai sabanin bayan Allah su ko mutum komi wadata tai ka zo yau kan roƙayyar baka gobe ka zo kan roƙayyar baka jibi ka zo kan roƙayyar baka ga ta kana taso mai ka ganin fuskar ta canza aka yi ko ba haka yake ba me alamar canzawa fuska me yake nufi da canzawa fuska wato ya gaji da roƙon da kai mai to kamar yadda ba abin da dan adam bil adam yake kamar roƙo jama'a duk wanda kake son ku zauna lafiya da shi to ka bar roƙo ne duk wanda kake son ku bata duk yadda soyayya ku take ko in dai kana son ku bata to fa ki roƙo ne ka gani yanzu kuna bata yan tarin nan na lalacewa ba abin da dan adam yake kamar roƙo shi ko Allah ba abin da yake so kamar roƙo to don me saboda dan adam matsiyaci ne dan abin da an gare shi ko kun gane da yan canji dan canji kamar irin dan goti misali dan canji ne an ka bashi matsiyaci ne compared to Allah tabaraka wa ta'ala haka yake ba haka yake ba to don haka shi yasa tun da ya san maciyaci ne abinda an gare shi baya da yawa ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baqin duk abinda a wurin ku zai kare amma abinda a wurin Allah mai wanzuwa ne bai karewa jama'a arzikin Allah babu wanda ya sai kai karshe nai amma na dan adam kam yanzu ba an ce dan gote Afirka shi hakwa kuɗi ba to ya taho in dai da gaskiya yana da kuɗi ya taho ina ne garin su ba Kano ba to don Allah ni nace bai da kuɗi in ko yana da kuɗi ya taho ba cikin ƙauyukan Kano ba cikin garin Kano ɗaya nan ƙwaryar garin Kano don Allah ya hasala ya ce tun da shi mashahurin mai kuɗi ne don Afirka ba wanda don haka bai yadda a yi talaka cikin garin Kano ba duk talaka da a Kano ya wadata su yana iyawa cikin kar banda ringim banda dawakin to banda local government ni nan cikin ƙwaryar garin Kano ɗai kada a yi talaka don kada a zo garin su yayi abin kunya a ce ga talaka nan garin su dan goce yana iya wada talakawa cikin garin Kano to ashe ina arziki yake duk abin da ya tsaya gare ka kai ɗaya ga ƴan uwanka nan ba ka samu fito ina wadata take gare ka ai kyawun wadata kan da kai da ƴan uwanka na jini da ƴan uwanka na addini da makwabta da abokan arziki ya zan in dai wadata ce ta kai gare su alherin nan da an gare ka ya kai gare su amma in kumaina ake yi kai ɗaya kace da kai sai matan ka to ina arziki yake amma kalle ka san Allah mawadaci ne duk wanda a duniya wanda adda arziki da cikin arzikin Allah ne kuma wannan arzikin da ya zubo duniya ga mutanen duniya bai rage shi da komi ba kamar yadda ya tabbata cikin hadisi sahihi da hadisin qudsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الإبرة إذا إلا كما تنقص الإبرة إذا أدخل إذا أدخل البحر ya ku bayina da a ce mutanen farko tun da bakin annabi adam har mutanen ƙarshe waɗanda za su zo bayan mu zuwa ƙarshen duniya da duk mutane da aljannu tun farkon duniya zamanin annabi adam har ƙarshe da duk za a tara mutane da aljannun duniya gaba ɗaya da na farkon su da ƙarshen su su tsaya wuri guda kowane mutum ya faɗi bukata ta ga Allah yanzu ga muna cikin masallaci duk bukatun mu ɗaya ne kowa yana tashi bukata to duk Allah ya ce da duk za a tara mutanen duniya da aljannun duniya tun da na farko har na ƙarshe kowa ya faɗi bukata ta Allah ya ba kowa ya biya ma kowa bukatarsa to arzikin da a wurin Allah bai rage ba in ya biya ma kowa bukata ta duniya face wa da kasa ya dauki allura dunas wai san dunas ina alluran ne ya karma da ake dunkin hulla da ita ina ce dunas ya karma allura kamar a dauki ya karma allura sai a tarba a sai bahar maliya wata ba zuwa makka cikin ku wannan gulbin nan da ya sha makance tsakanin afirka da da saudi arabia bahar maliya ko jirgi ba ku ganin sai ya taba tafiya kafin ya ketare shi ko da jirgi zuko da jirgi ka gudu to haka ne kamar a dauki allura dunan ya karama allura ta dinkin hula sai a taiba harmaliya sai a tsoma ta haka to abinda ta riko jama'a in ya rige harmaliya da wani abu hakan ga abinda Allah ya ba don mutanen duniya da aljannun duniya yana rage mai wani abu haji mawadaci kam dangote na iya haka don haka dangote matsayaci ne kuɗe ka gani ne mai arziki don ya hiku kuɗe amma matsaci ne in Allah na so ba a talaka ko guda duniya yana da arzikin da ya kawada ta wanda a duniya kun ba tare da ya rage da wani abu ba kun fahimta to ka gani to shine sai Allah ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗannan da ke girman kai daga bautata daga roƙona kenan sai ya dakulu da jahannama da sanin za su shiga wata jahannama dakirina suna kaskantattu kaga ashe Allah fushi yake yi jama'a in an ka bar roƙo ne fushi ya kai Allah ya gafarta mu wani malami yayi waka yace wallahu wallahu ya gadabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adam hina yas'al ya gadabu Allah yana fushi in ka bar roƙo ne amma shi ko dan adam in ka fushi roƙo ne shi ko fushi zai ba so haka kamar da shi baya yadda dukiyar ta ƙare don haka jama'a Allah ya shelanta ma duniya yace ud'uni astajib lakum ku kira ni zan karba muku duk wanda adda bukata jama'a wa ya kamata ya tasama da ita Allah roƙi Allah yan yaran facebook ka san wata rana a facebook haka yake kamar hanjin jimina akwai na ci akwai na zubarwa wata rana su yi magana kwarai wata rana su yi maganar banza to jiya sun kawo wani yayi postin nan ga facebook yace yana nuna iri kamar ya san yau za mu shiga babin zikiri da addu'a kun fahimta maganar za ta yi muna amfani ga babinmu na yau muna maganar addu'a ne roƙon Allah ko to shi ne yace akwai wani dokta sai ya faɗi sunan doktan dokta ne wanda shi inda ya sufe shi ya layazin ga harkar kwakwalwa kun fahimta ga harkar kwakwalwa ne ya sufe shi ya layazin kuma nan kusa babu irinsa to shi ne sai ya zo saboda irin kokarin da yake wata ƙasa sai ta gayyace shi don ta karrama shi za a karrama shi an sa rana da lokacin karramawa ya yi kamar gobe za a yi yau sai ya zo ya yi biza ya yi komi yau ya shiga jirgi za a tafi ƙasar in ya isa ga yau gobe za a bukin karrama shi saboda irin kokarin da ya kai warkar da mahaukata da masu matsalar kwakwalwa da yake yi kun fahimta ya shiga jirgi ana cikin tafiya kafin a kai kasar sai jirgi ya developing problem sai injibin jirgi ya samu matsala to Allah ya kaddar kusa ga airport din wani gari ne shine sai matuƙa jirgin sun kai sanarwa sun ka ce jama'a a yi hankuri jirgi ya samu matsala amma muna kusa ga airport kaza don haka za mu yi saukar gaugawa jirgi Allah ya kaddare ya sauka lafiya kalau ya samu matsala ya sauka wata airport ba a kai kasar da za su na ba kun fahimta ya yi saukan gaugawa sai ya ce to yanzu ga marece ya yi kuma gobe za a bukin gobe da sahi za a bukin bai sun yi makara kuma akan shi ɗaya an kasa bukin kaga bai kamata a ce baya nan ba ya ce ya za a iya samu jirgi an ka ce gaskiya babu jirgi an ka ce amma ai yanzu nesa ta zaka kusa an rage zango yanzu by road tafiya awa uku ce da nan zuwa ƙasar don haka sai mutane sun ka bashi shawara da ya tsaya tun da yana da wahala a samu jirgi ga yau mai zuwa can ƙasar ya ɗauki mota shata mana sai ya yadda shawara suku in sun ka yi tafiyar dare kaga tun da awa uku ne su isa cikin dare gobe da sahi ya buki nai lafiya talau ya ɗauki shatar mota malam yana ɗaukar shatar mota a kai shi ƙasar inda za a inda za a bikin karrama shi suna cikin taya sai ga wani maka ɗan hadari from nowhere sama ta yi baki irin sai shida da aradu da walƙiya sai ruwa sun kagwarce sababiyar ruwan nan kuma an kai ta zuba ruwa kamar da bakin ƙwarya sai ya zan direba ya ɓace hanya direba ya ɓace hanya sun kai tafiya awa uku cikin ruwan karshe direba daga baya ya ce kai sabbe da ina ganin hanyar nan ba ita bace mu sake dawowa sun ka koma da sai sun ka bi wata hanya suna bi wata hanya sai sun ka tsinkai wani gida ga can gida ne shi kadai gida guda bayan gari bayan wani gari sai ya ce abin da ya kamata ko yanzu mun wahala sannan ga sanyi ita ma motar ta sai ta yi developing problem sai ya ce abin da ya kamata mu isa inda gidan can ko shi na bayan gari akalla mu samu ko dan abin da mun kace kuma mu tambaye su inda hanya take in ana samun bakaniki to shine sai ko da yazo sai sun ka tare da shi direba sai sun kwankwasa gidan sai wata boyar Allah ta fito da hijabi mace ta fito ta fito sun ka gaisa sun ka yi mata sallama ta karba musulma ce irin shi ma likitan musulmi ne sai sun ka ce don Allah tambaya suka yi hanyar gari kaza ta ce a kun saki hanya nan ai gari kaza ne ga inda kun ka baro ga inda ya kamata ku ɗauki hanya can da sauransu ce ka kuma ga motar ta lalace tace ne yace kuma wallahi sun wahala tun lokaci kaza suke tafiya sai ta ce to yanzu abin da za a yi ku zo ga sanyi ku zo ku dan samu abin da kun ka ci in kun ka samu abin da kun ka ci sai a samu muku bakanike cikin gari zan aika cikin gari sai a samu muku bakanike sai ya zo ya gyara muku mota ku lokacin ku bi hanya sun ka ce tau sai ta buɗe musu gidan sun ka shiga suna shiga sai sun ka iskan mata daga ita sai 'ya'yanta to cikin 'ya'yan akwai wani yaro ƙarami bisa keken guramu bisa keke ita matan na a shekuru sun ka sallama sallah take yi sai ta yi musu ta yi musu ci tabba ta ce ku dan tsuma ma jikin ku bari in kafin in kare sallah a tura yaro sai a samu bakaniki wanda zai gyara mota sai ta tura wanda cikin ɗanta ya je cikin gari ya samu bakaniki to suna shan ci ita ko tana sallah inda duk ta yi raka'a biyu sai ta sallama ta ɗaga hannu ta yi addu'a sai ta shafi kan yaron nan da abisa kekin guramu ta tashi ta yi raka'a biyu suna kallon ta su bayan Allah na suna shan shayi an tafi kiran bakaniki a'a sai abin ya ba su mamaki sai shi likitan nan ya ce ga dukkan alama wannan mace tana da bukatar taimako sai ya ce bayan ta sallama ya ce boye Allah yana da magana ga dukkan alama kina da bukatar taimako ta ce ina bukatar taimako amma ba taimakon ku ba taimakon Allah to ai ya kamata ki muna bayani yana yiwuwa kila akwai yadda kila Allah ya amfani da mu ya taimaka miki ta ce to abin ga bukata ta ni yanzu ga Allah take wannan yaron da kuka gani jika na ne ɗana adda haifuwa tai to ɗan yana tare da yaron da mahaifiyar yaron da sauran 'ya'ya ne sun kai accident da mota dukkan su sun karasu wannan yaron da kuka gani bisa keken gura mu shi ɗaya ya saura to shi kuma Allah ya jarabce shi kafafun sun taɓa kuma ƙwaƙwalwar ta taɓa to an samu yanzu dai kafafun sun yi sauki yanzu matsalar ƙwaƙwalwa yake fuskanta duk inda asibiti take nan kusa ba inda ba mu zo ba to yanzu abin da an ka ce mana akwai wani likita ƙasa kaza cewa da wani shi ne wannan likitan kun fahimta shi ne wannan likitan an ce mana akwai yanzu likita guda ya rage mana an ka ce wanda ya iya a harkar ƙwaƙwalwa wanda ba mu zo inda yake ba to shi ne amma yana nesa gare mu kuma bayan da zarafi shi ne nake roƙon Allah cikin hikimarsa Allah ka hore mini hanyar da na kai yaron nan na sadu da likitan nan na kai yaron nan ya diba mai kwakwalwa ta yana faɗin suna nai shi ne ka ji amfanin addu'a ko sababiyar addu'a wannan boyar Allah Allah ya sa jirgin sai ya lalace motar ta lalace yanzu maimakon sababiyar addu'a Allah ya sauƙa mata al'amura jama'a sababbi addu'a da ta da kufa gayi yanzu mai magunta ta ce iskan mai likitan ga likitan Allah ya kawo mata har cikin gidanta tace na yi na yi kusan shekara biyu ina roƙon Allah Allah cikin iyawarka Allah ga wannan yaro baya da kowa sai ni sai kai Allah ka kore min abin da na sadu da likitan na adiba min kwakwalwar yaron nan tana faɗin haka sai galla Allah sai ta faɗo mai likita yace hajja sauke ga wanda al'amarin Allah yake ya ce to wannan likitan da an ka faɗa miki ni ne ta ce kai ne da ce wallahi ni ne ni ne kuma insha Allah ta'ala wannan ba zai gagare ni ba insha Allah ta'ala da albarka addu'ar da ki Allah zai taimaka min hakan likitan ya ɗauke shi sun ka koma yan ma fa zuwa an kyauta ya koma gida ya yi treatment ɗin yaron nan yaron ya koma garau kaga albarkar ne albarka addu'a jama'a don haka kada ka ga girman al'amari kakka ga karamci nai hadisi ya tabbata Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku roƙi Allah ya sauƙa muku ko da ga madaukin takalmin ku madaukin takalmin kana tafiya sai ya tsinke ba kana naira goma kaka kaiwa a gyara ma ba ko shi roƙi Allah ya sauƙa ma gyara shi domin in ba da sauƙawar Allah ba sai ya gagare ka gyarawa ka ta san matanki kana da ko da matsayin takalmin ka ka kana da dubu biyu cikin aljihu naira goma aka gyara kana da ikon gyara ko baka da to ka ta san matanki ka kai ma baduku ya gyara ma sai mai mashin ije ka kafa ka ta kare yanzu ta gyaran madaukin akai ko ta gyaran kafar ka to shi yasa annabi yake ku roki Allah ko daga madaukin takalmin ku don in Allah bai sauka muku ba gyara madaukin takalmin sai ya gagare ka yanzu in mashin ya ije ka jama'a kafa ta kare yanzu ba ta madaukin takalmi akai ba sai akai ka du'a ta toma akai shi yasa jama'a matsala kakko ga girman ta gare ka take da girma amma wurin Allah karama ce bata gagare Allah ba don haka da wannan nake yin nasiha gare mu mu yan Najeriya yanzu ga matsaloli sun dabaibaye wannan kasa ta mai albarka mu duƙufa ga addu'a me mafita addu'a jama'a gyaran matsalolin Najeriya sun gagari Allah wallahi lazim ba su gagari Allah ba to mu koma mai dama shi mun ka saki mu kama hannun wani sai ya bamu da wancan da mu kama hannu nai to yanzu mu saki hannun kowa mu dawo ma Allah Allah mun tuba Allah gyara Najeriya bai gagare ka ba Allah ka gyara mana wannan kasa ta koma kasa mai daɗin zama ba don halin mu ba don rahamarka Allah ka shiryar da mu hadisin mu na farko cikin wannan babi mai bayanin zikiri da addu'a yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu allah ta'ala anna ma'a abdi ma zakari ina tare da bawana ma zakara ne sadda duk ya ambace ni kun fahimta wata harrakat bi shafata kuma laqattansa biyu sun ka motsa saboda ni kaga wannan wani irin zikiri kenan zikirullahi bil lisani ambaton Allah da harshe Allah ya ce ina tare da bawa na sadda da ya ambatan labattan su sun ka motsa saboda ni aka rage ibnu maja ibnu maja ya fitar da shi wasa ibnu hibbana ibnu hibbana ya inganta shi wa zakarahu al-bukhari imam al-bukhari ya ambaci wannan hadisin ta'liqan hadisi mu'allaq to da nan za mu fara me mu'allaq an ka ce bukhari ya ambaci wannan hadisi amma mu'allaq mu'allaq shine ma hudafa min awwal isnadihi rawin fa akthar wanda tun farkon isnadinsa an ka shafe marwaci guda ko biyu ko uku ko an ka shafe isnadin gaba daya shine mu'allaq to ga malaman hadisi mu'allaq hadisi mu'allaq hadisi ne da ishi sun ka ce in banda mu'allaqatul bukhari su mu'allaqatul bukhari ba ya laƙin da ifanci gare su ba sai malamai sun haka su gida biyu imam bukhari cikin littafin sayyid bukhari ya zo da hadisai mu'allaq kun fahimta sai malamai sun ka kasance mu'allaqatul bukhari gida biyu akwai waɗanda ya yi yanke game da su sannan akwai waɗanda ya zo da su da siga ta tamridi siga ta tamridi misali ya ce ƙila ko ruwaya kun fahimta sigatu tamridi kenan to duk mu'allaqat na bukhari waɗanda ya zo da su da sigar tamridi to waɗannan yana ishara cewa a wurin sama waɗannan hadisan da isai ne amma waɗanda ya zo da yanke kamar ya ce haddasana ko amba'ana ko an ko ƙala to duk wanda ya jingina maganar gare su in ga annabi ya jingina to hadisin ya inganta ga annabi in ga wani sahabi ya ce ya ce ƙala abu huraira to hadisin ya inganta ga abu huraira in ga tabi'i ya jingina maganar in dai ya zo da ita yanke to hadisin ya inganta ga wannan tabi'in kun fahimta to ko da mun ka bincika kuma wannan hadisin namu na Abu Huraira da Imam Bukhari ya zo da shi da ta'aliki ya zo da shi da yanke don haka kaga ashe hadisi ne sahihi kun fahimta ko haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kamar yadda Ibn Hibban ya ce yace wasu Ibn Hibban Ibn Hibban ya inganta shi haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi to tunda hadisin ma ya inganta me wannan hadisin ke karantarwa wannan hadisin yana karantar da mu wata daga cikin falalar ambaton Allah zikiri zikirin Allah da harshe me falalar da Allah ya faɗi nan cikin hadisin yace ana ma'a abdi ma zakara ne ni ina tare da bawa na inji Allah sanda duk ya ambatan wata harrakat bi shafatahu labatansa sun ka motsa saboda ni Allah yace yana tare da duk bawan da ya ambata sanda duk bawa ya ambata Allah yana tare da shi Allah na tare da shi to yanzu ga ma'ana ana ma'a abdi ni ina tare da bawana sai malamai sun kace ma'iya ta ubangiji ta kasu kashe biyu ma'iya ta ubangiji ma'a ina tare da shi wace irin tare malamai sun kace ma'iya ta kasu kashe biyu akwai ma'iya khasa akwai ma'iya amma kun fahimta ma'iya amma ita ce ma'iyya tare wadda ta game kowa da kowa da musulmi da kafirai duk sun shigo cikin wannan ma'iyya misali Allah yana tare da mu da jinsa mu musulmi ɗaya ke Allah ta yake tare da mu da jinsa da musulmi da kafirai duk Allah yana tare da kowa da jinsa duk abin da ka faɗi bisa ga jin Allah ka faɗe shi Allah yana tare da bayi ne da ganinsa mu musulmi ɗaya Allah ke gani har da kafin rai Allah yana tare da kowa da ganinsa ganin Allah ya kewaye kowa Allah yana tare da mu da iliminsa Allah yana tare da mu da ikonsa Allah yana tare da mu da rahamarsa kaga wannan ya kunshi musulmi ya kunshi kafin rai wannan ma'iyya ta kunshi musulmi da kafin rai kun fahimta amma yanzu misali ita kuma ma'iyya khasa ita kuma ma'iyya tare wadda take banta ga mumin ne kawai banda kafin rai misali Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu takawa da kuma waɗanda yake masu kyautatawa kaga wannan mai iya khassa Allah yana tare da su game Allah yana tare da su ga taimakonsa Allah yana tare da su da agajinsa sannan Allah yana tare da su ga shiryarwarsa kun fahimta taimakon Allah da agaji na Ubangiji da ba da nasara sannan da shiryarwa to wannan ma'iya duk waɗanda sun kai tsoron Allah yana Allah yana tare da Allah zai taimaka musu zai ba su nasara zai shiryar da su ita ce ma'iya khassa inna Allah ma'a sabirina Allah yana tare da masu hakuri yana tare da su gami yana tare da su ga taimakonsa yana tare da su ga agajinsa yana tare da su ga shiryarwarsa yana tare da su ga ga ga ga ga tsarewarsa Allah zai yana tare da su Allah zai tsare su da masu kama da su kun fahimta wannan ita ce ma'iya khasa wanda yake ita kuma take banta ga mu'minai kawai to yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce anna ma'a abdi ni ina tare da bawana wannan ma'iya wace iri ce khasa ce ko amma khasa ce madalla Allah ya ce ina tare da bawana ma zakara ne muddin bawana ya ambace ni wata harrakan bi shafata laqatan zabi sun ka motsa saboda ni to Allah ya ce yana tare da bawa duk bawan da ya ambatai yana tare da shi da ni kenan duk bawan da ya ambaci Allah Allah na tare da shi da taimakonsa Allah yana tare da shi da agajinsa Allah yana tare da shi da shiryarwarsa Allah yana tare da shi ga kiyayewarsa Allah zai tsare shi duk waɗannan Allah yana tare da shi gare su kun fahimta shi ne abin da wannan mai iya ke fa'idantarwa kaga wannan hadisin yana cikin hadisai masu nuna falalar zikiri in ka ce jama'a a ambaci Allah wani ya tambaye ka me ya fa'idar ambaton Allah to mun yadda za mu ambaci Allah amma me ya fa'idar da za mu samu in munka sai ka karanto mai wannan hadisin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ana ma a abdi ni ina tare da bawana ma zakara ni muddin bawan ya ambace ni wata harraka bi shafata kuma labatan sun ka motsa saboda ni sanda duk labatan ka sun ka motsa jama'a kaga zikirullah bin lisani kenan Allah na tare da kai don haka jama'a cikin mun nan akwai wanda bai son Allah ya zamo tare da shi to duk mai son Allah ya zan tare da shi da taimakonsa Allah ya zan tare da shi ga agajinsa Allah ya zan tare da shi ga shiryarwarsa Allah ya zan tare da shi ga kiyayewarsa Allah ya baka kariya to ka rinka ambaton Allah da dukkan ambaton Allah kana tare da Allah kun fahimta sai hadisi na gaba yace wa amma azim ne jabal radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma amila ibn adama amalan an jalahu min azabillahi min zikrillah akhrajahu ibn abi shayba wa tabrani bi isnadin hasan hadisin mu na biyu an karko shi daga mu'az dan jabal yarda Allah tabbata gare shi mu'az ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma amil ibn adam amalan dan adam jama'a bai taba aikata wani aiki ba an jalahu mafi tserarwa gare shi min azabillahi daga azabar Allah min zikirillahi kama ambaton Allah babu wani abu da ya fi tserar da dan adam daga azabar Allah kama ambaton Allah shi ma wannan falala ce ta zikiri ko ba falala ba ce falala ce ta zikiri daga cikin falalar zikiri jama'a ashe zikiri yana tserar da mutane daga azabar Allah duk mai zikiri jama'a wanda ya fake zikiri to shi ko Allah zai zamo tare da shi da kulawarsa Allah zai tsere da shi daga azaba kun fahimta Allah ya kare mu daga azaba sai yace a kharjo ibn abi shayba ibn abi shayba ya fitar da shi wa tabrani tabrani bi isnadi hanzu isnadi mai kyau wallahi jimlar wannan hadisin tana da kyau amma wallahi isnadin sa baya da kyau wannan hadisi hadisi ne da ishi saboda matsalar da an ka samu ga isnadinsa amma abin da yake dauki da shi abu ne mai kyau sai hadisi na gaba ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna allaha yadhkuruna allaha fihi illa haffat bihim almalaika wa ghashiyatuhum arrahma wa dhakarahum allahu fi man indahu akhrajahu muslim hadisin mu na gaba shi kuma an karɓo shi daga abu huraira yarda allah tabbata gare shi ya ce manzon allah tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce majalisa ƙaumin majalisan mutane ba su taɓa zaunawa ga wani majalisi ba yadkuruna allah suna ambaton allah ga majalisin nan illa haffat yadkuruna allah shi suna ambaton allah cikin majalisin nan illa haffat bihimul mala'ikatu fa ce mala'iku sun zagaye su ambaton Allah jama'a ya kunshi tasbihi da tahmidi da takabiri da hailala da istighfari salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama karatun alqur'ani duk abin da ambaton Allah to manzon Allah ya ce mutane ba su zauna ga wani majalisi sun ka ambaci Allah cikin majalisin nan ba illa haffat bihimul mala'ika fa ce mala'iku sun zagaye su Allah zai sa mala'iku zo su zagaye su yanzu waɗannan hadisan da muke karanta ambaton Allah ne kuma ambaton Allah bane to yanzu nan da muke mala'iku na nan zagaye da mu mala'iku jama'a suna nan zagaye da mu to in mala'iku na zagaye da mu muke tsoro muna tsoro ne ka muna farmaki akwai wanda ya gagari mala'ika ko da guda duk kasashen da kun kaji an halaka jibrilu ɗaya na shi ɗaya aka sa to ba ma mala'ika guda mala'iku aka sa su yanzu muna nan kewa da mala'iku kaga ashe da kaso da kaso sai su karya ma waya to duk dai waɗannan suna nuna falalar ambaton Allah annabi ya ce mutane ba su taɓa zauna ga wani majalisi ba to ambaci Allah cikin majalisin nan illa hafat bihimul mala'ika face mala'iku sun zagaye su wa gashiyatuhumur rahama kuma rahama ta lullube su Allahu akbar wa zakarahumullah kuma Allah ya ambace su fi ma inda hu cikin waɗanda a can gunai mala'iku mala'ikatul muqarrabun da a can wurin Allah Allah zai ambaci waɗanda ya ce ku saurara bayina da ta suna ambatona Allah ya ambace su cikin bayi ne da a can inda yake mala'iku kenan akarjahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi kaga duk dai waɗannan hadisan shi ma wannan kama waɗannan gabace shi ne yana nuna falalar zikirin Allah ashe duk inda an ka zauna ga majalisa jama'a kada a ɗauko maganar siyasa kawai a ɗauko ambaton Allah a ɗauko samu wani hadisi ka ce jama'a ni an ra'ayinku game da hadisin nan da muka karanta cikin bulugul marami shekaran jiya a tattauna a ƙara ma juna sani game da hadisin nan ya ku ɗauko maganar siyasa yan pdp sun ce kaza yan apc sun ce kaza lada nawa za ku samu in kun kai haka nan babu lada kun fahimta ko a ɗauko wata aya ta alƙur'ani a tattauna game da ita ko a ɗauko wata matsala ta ilimi karatun da mun kai na bukhari shekaran jiya ni an fahimta ku ga babin nan da muka karanta shekaran jiya a yi tattauna ta ilimi ko kuma a yi tasbihi ko takabiri ko a yi karatun duk dai abin da dai ambaton Allah to mutane ba su taɓa zauna ga majalisi sun ka ambaci Allah ba face waɗannan abubuwan sun same su yace face mala'iku sun zagaye su rahama ta lullube su wa zakarahumullahu fi mai inda kuma Allah ya ambace su cikin waɗanda abu ne kaga duk dai wannan yana nuna mana fallalar zikiri ko to yanzu inda sarka take ga wannan hadisi kaga shi wannan hadisin akhrajahu muslim imam muslim ya fitar sai ya fitar da shi hadisi ne sahihi to yanzu kun ji wannan hadisin namu dai ingantacce ne to yanzu akwai mutane waɗanda sun ka saba muna waɗanda ke taruwa cikin masallaci sai su shimfiɗa kyalle sai su kama ambaton Allah yanzu in ka tambaye su me dalilin su da yasa suke wannan sun hakaranto ma hadisi me zai zama amsa ka gare su me zai zama amsa tunda Allah ya ce mutane ba su taɓa taruwa ba su taɓa zauna ga majalisi ba kaga mutane kenan wace amsa za ku ba su su wane ne kike wai kalle yan yan wazifa ko to yanzu yan wazifa sun ka kawa ma hujja da wannan hadisin taron da suke yi suna zikiri tare me a amsa ka eh ba su yadda annabi ya yi ba ya annabi ya yi ai annabi ya faɗi cewa mutane su taru ga majalisi su ambaci Allah eh to su cire kyallin in sun cire kyallin su ci gaba da yi babu kyalle in kyalle shi da ya fanna to in sun cire kyallin amma sun ka ci gaba da la ilaha illallah la duk a ɗauka tare a aje tare sun sai mu ce musu dai ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba akwai wani hadisi wanda ya ƙara fassara wannan hadisin yanzu nan annabi ya yi idlaqin zikiri yace yazkuruna Allah fihi mutane ba su taba zauna ga majalisi ba suna ambaton Allah cikin majalisin nan ko to wani irin zikiri kaga tasbihi da tahmidi da hailala da istighfar da yan dariƙa kai duk zikiri ne ya shigo to amma akwai hadisi sahihi wanda ya fassara mana zikirin ina fatar kun fahimta cikin hadisin in cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mashtama'a qaumun fi baitin min buyutin lahi yatluna kitaban lahi wa yatadarasunahu bainahum illa haffat bihimul mala'ika wa gashiyatuhumur rahama wa zakarahumullahu fi man indahu kaga wannan hadisin shi ya fassara wannan hadisin shi ya fassara wannan yace majtama qaumun fi baitin min buyutillahi wasu mutane ba su taba taruwa cikin wani gida da cikin gidajen Allah ba ina ne buyutillahi masallatai mutane ba su taba taruwa cikin masallaci ba yataluna kitaballahi suna karatun littafin Allah karatun littafin Allah jama'a zikiri ne kuma zikiri bane suna karatun littafin Allah waya tadarasunahu bainahum kuma suna neman fahimta ta tsakanin su a ɗauko wata aya me ra'ayin ku game da ayan nan me fassarar ta me ayar da ke aya ke karantarwa me fiqhun ayar kun fahimta shine wai ta darasu nahu bainahum suna neman fahimtar alqur'ani tsakanin su ashe kenan wannan hadisi shi ya fassara mana wanga ashe wani irin zikiri ne sun ka taru suna yi karatun littafin Allah da neman da neman fahimta ta kun fahimta yanzu kaga ashe ba zikiri na subhanallahi walhamdulillah ana adan sannan kun ba shi ma littafin Allah ba a dauka tare a aje tare ba a'a a karanta a nemi fahimta ta mi an ra'ayin ku game da kaza ko a samu wani wanda ya fi ilimi sai ya karanta ya fassara saura na saurare irin wanda mun kai jiya kun fahimta shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ke nufi da wannan hadisin kaga ashe har yau dai wannan hadisin na muslim duk da yake hadisi ne sayi amma bai zan hujja ga yan dariƙa masu taruwa suna zikiri tare ba su ɗauka tare su aje tare wannan bid'a ce sun ka zo da ita balle kyalle da suka ce mai wannan kyalle gunki ne me albarkar zikiri tare da gunki to Allah ya tsare mu wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة أخرجه الترمذي وقال حسن hadisin mu na gaba shi ba an karɓo shi daga Abu Hurairah yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma qa'ada qaumun maq'adan wasu mutane ba su taɓa zama ga wani wurin zama ba lam yadhkurullaha har sun ka tashi da wurin zaman nan sun ka zauna har sun ka tashi ga majalisin nan ba su ambaci Allah ba walam yusallu ala nabi kun ba su yi salati ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama illa kana alaihim hasaratan face zaman nan da sun kai ya zanna dama akan su yawmal qiyamah ranar qiyamah ranar qiyamah sai su yi cizon yatsa da shi nadama ba hasara in ya za ha'un kawai ba ha'un ba in ya zo da haƙari mai ruwa ha'un shine hasara amma in ha'un ɗaya na kamar yadda yake na hasara na dama kamar yadda yake cikin lahalari fa ya hasara tuhum ha'un mai ɗigo ne ko mara ɗigo mara ɗigo ha'un ɗaya ko to fa ya hasara tuhum ya na dama su kamar yadda yake cikin suratul anfal alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi sai yace fasa yunfiquna thumma takunu alaihim hasaratan ha'un mara ɗigo ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يهشرون kaga nadama duk inda ha'un ya zo mara digo hasara to nadama ne to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma qada qaumun maqadan mutane ba su taba zauna ga wani wurin zama ba lam yadhkurullaha ba su ambaci Allah ba har sun ka zauna sun ka wace ba su ba su yi zikiri ba wala mi sallu ala nabi ba su yi salati ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama illa kana alaihim hasratan face zaman nan da sun kai ya zanna dama gare su yawmal qiyamah ranar kiyama ashe wannan na karantar da mu jama'a duk inda an ka zauna to ambaci Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu kafaratul majlis bayan an zauna an yi fira kafin a tashi to ka karanta kafaratul majalisi duk surutan banzan da an kai in ka karanta kafaratul majalisi Allah ya yafe me kafaratul majalisi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ita kafarat ina fata kowannen ku ya iya ta to duk inda an ka zauna majalisi na ilimi ne ko majalisi na menene duk inda an ka zauna in za a tashi in gaba ɗaya za a tashi in mutum guda zai tashi kawai wanda ya tafi face ya karanta wannan ita ka fara wurin zama duk surutan banzan da an ka yi da an karanta wannan kafaratul majlis annabi ce an yafi kun fahimta kamar mata sun haɗu cikin gida wata ta kai ma makwabciyarta ko yar wata ziyara me suka yi ba tsince ba an yi tsince da tsegumi to in sun ka kare in za a wacewa sai ce subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka to duk tsincin nan an yafe musu Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi yace a kharjahu tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa qala hasan ne yace hadisi ne mai kyau wannan ya wuce mai kyau hadisi ne sahihi kun fahimta hadisi ne sahihi to kaga wannan na nuna kakka yadda ka zauna ga majalisi a tashi ba a mace Allah ba hadisi na gaba yace wa an abi ayyuba radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadirun ashara marratin kana kaman ataka arba'ata anfusin min min walad isma'il muttafaqun alayhi hadisin mu na gaba an karɓo shi daga abu ayyub al-ansari yarda allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man kala duk wanda ya ce la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake shi Allah la sharika lahu ba abokin tarayya gare shi lahul mulku mulki nashi ne wa lahul hamdu kuma godiya tashi ce wa huwa kuma shi Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan komai shine ma'anarta duk wanda ya faɗi haka ashara maratin sau goma akwai wanda bai iya ta ba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadirun wanda ya faɗi haka sau goma kana annabi ce ya kasance kaman a ataka lada ce kamar wanda ya yanta arba ta anfusin rayuka hudu min walad isma'il da cikin ƴaƴan annabi isma'il alaihi salam su wane ne ƴaƴan annabi isma'il larabawa kamar ƴaƴanta balarabe guda hudu wannan hadisin abu na farkon da yake nuna mana falalan larabawa jama'a falalan larabawa tunda haƙƙanta su an kasa shi da daraja to ashe yanzu suna da falala laraba su ne ƴaƴan annabi isma'il to duk wanda ya karanta wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir sau goma minti ne ka dauka karanta sau goma Allah zai baka lada kamar ka, ka sai larabawa zuri'a annabi Ibrahim mutum hudu ka yanta su mun yi falalar yan tabawa cikin wannan littafi cikin riyadu salihin mun yi falalar yan tabawa ko me ya falalar wanda ya yanta ba ko da ba balarabe ba ne ka sai ba guda ka yanta fi sabilillah me ya falalar ka da annabi yace zaka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk gabar da an gaba wannan da ka yanta yadda ka yanta gabubuwa ne daga bauta haka Allah zai yanta naka gabubuwa daga wuta to nan ba bawa guda ba wanda ya karanta wannan addu'a sau goma wanda ya wannan zikirin sau goma lada tai kamar wanda ya yanta ƴaƴan annabi Isma'il mutum hudu jama'a ga yini guda nawa ka iya yi babu da iyaka to amma wannan daban take in ka tashi in kana son ka samu ladan yanta ƴaƴan Isma'il mutum hudu ka karanta sau goma da wannan niyyar Allah zai baka lada kamar ka yanta laraba guda hayya wannan addu'a ko wannan zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadirun muna da hadisi sahihi kuma annabi ya ce wanda ya karanta shi sau ɗari da safe Allah zai rubuta mai lada ɗari ya yafe mishi zunubi ɗari ya ɗaukaka darajarsa guda ɗari ya kare shi daga shi ɗan hamarice ya in marice ya irin yanzu ka karanta ta sau ɗari la ilaha illallah wa da hula sharika lau lawal mulku wa lam wa la kulli shay'in qadirun sau ɗari Allah zai rubuta ma lada ɗari ya yafe ma zunubi ɗari ya ɗaukaka darajarka guda ɗari ya kare ka daga shi ɗan hamgarin Allah ya waye na fatar kun fahimta sannan annabi ya ce duk wanda ya karanta ta sau ɗari ga yini ba wani aiki da wani musulmi zai ya samu lada irin tashi ko fiye da tashi sai dai wanda ya fiye da wanda ya yi ashe kenan ya halatta kuma ka yi da sau ɗarin Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi kuma wannan hadisin kun ji muttafaqun alai wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala jama'a da waɗanga zikirra da zanna a kashe awa biyu ana surutu hirar siyasa wai shi muna lada wannan yafi ko da hirar siyasa tana da lada wannan da yafi balle da hirar siyasa ladan ne gare ta matar lada sai dai zunubi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra huddat khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahri muttafaqun alaihi shi ma wannan an karɓo shi daga abu hurairah yadda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man kala duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi kowa ya diba littafin sa subhanallahi yake ko subhanallah subhanallah to haka ake faɗin ta subhanallah subhanallah ba a ta subhanallahi kuskure ne kun fahimta duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbatar ma Allah wa bihamdihi tare da gode mishi ya faɗi haka mai atamarra sau ɗari subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi yanzu ka mu tashi nan kana irin ɗari subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari huddat khatayahu za a kayar mishi ƙananan laifuffukansa wa in kanat in ko sun kasance mithla zabadil bahar kwatancin kumfan gulbi kumfan gulbi jama'a abu ne mai yawa akwai mai iya kidan ya kumfan gulbi to ƙananan zunubai banda kaba'irori in sun yawan kumfan gulbi in mutum ya yi wannan zikirin subhanallah bihamdihi sau ɗari duk Allah ya fi mai su jama'a zikiri ga sauƙi ga lada sannan duk aikin da kai kana gaji ban da zikiri yanzu in kace kai sallah jama'a in kai raka'o'i ba sai ka gaji ba ƙawafunka su yi tsami jikinka ya kasala ta kamma duk aikin da ka yi kana amma yanzu in ka yi zikiri tun da safe ka kama zikiri abin da harshe bai ciyo ko yana ciyo harshe bai ciyo shi ɗaya aikin da babu wahala gare shi jama'a ga sauƙi kuma ga 'yan neman lada amma saboda ƙiyayya ta shaidan inna shaidana lakum aduwwan fattakhzuhu aduwa shaidan bai bari sai kaga an taru majalisa ta ahli sunna wai majalisa ahli sunna ba dada an kama hirar siyasa goodluck ya ce kaza buhari ya ce lokacin da goodluck da buhari suna can suna halaku harkokin su kai ka musu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Allah ka shiryar da mu wa an juwairiya bint al-haris to madalla radiyallahu anha qalat qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laqad qulti ba'daki arba'a kalimatin لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أخرجه مسلم baya fassarwa Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya ku Allah shi yafe mini ya shafe cikin zukatan jama'a alaikum bi zikrillah ina umarnin ku da ambaton Allah Allah ka ba mu iko mu zankai safiya da maraice azkar na nan safiya da maraice sannan akwai na waɗanda ba su da lokaci a ci gaba da yi jama'a a ci gaba da yi a yi ta ambaton Allah ba sai da tazbuha ba kai ka mancewa Allah na mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya ubangijin ka bai mantuwa don haka ita yi ko kai baka san nawa kai ba shi Allah ya san zai baka ladan wallan yace rakum a'malakum kuma Allah ba zai rage muku ladan ayyukan ku ba ci gaba da yi in kana kidaya ka kidaya in baka iya kidaya ya tayi Allah zai baka lada Allah ka tabbatar da ka tabbatar da mu akan sunnar annabi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika